oh designing soul designing ne ma'auni ne ma'aunin so yayya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 wanda kike kunya in san kin aikata shi to amma ba ku na san din nisan jifa kasa zai ta ni fa yaya babu abun da na aikata shi shikenan kullun ni cikin laifi na nake tun daga ga mama ba ta nan cin kashin yau daban na gobe daban ni wallahi gaskiya na gaji da zama da kai a gidan nan Ni fa ba fake ce ba na so, halinki ne ba na so. Na iya ƙoƙarin da kin canza wannan halayen nan. Wallahi ina guje miki ranar da za ta ƙare miki. Ni dai babu abin da na aikata kawai nuna min sana ke. Na wani yi musamman. Rukayya, ya gida? Lafiya ƙasa. Ya mama? Lafiya sai. To dan Allah a gaishe ta. Ake za ta ci. Yawwa. Zai baki ne ba na son halin ki zuba Tashi mu je da Allah na raka ki. Halin ki ki bare shi can baya. Ki canja rayuwa ta 'yan ƙarya. Iyaye sun yi tarbiyya. Ka tuno da su suma. Mizanin so. Mizanin so. alaikum. Allah ya ba ku. sauran ku bamu mu kuma mu muku addu'a. ka ƙara faɗa. Eh. Amma dai da fari dawo daga nan. Labarin ku matsalar ku kenan mutane. Ka zo bakin shago na ka bi ka babbake ka ta wanda bai san ni ne mai shagon ban ya zo ganka sai tunanin ni ne dan molak kuma kai ne mai dukiyar ya kamata in kun je guri ku rika sanin inda za ku tsaya ba zubairu to alhajin Allah ai da nan da can din duk ɗaya ne ai eh, wannan gaskiya eh alhaji duk tsaya kuma ka san ba zan siyar da abin da ban san kansa ba a shagon nan ka manta ka kan bar ni ka je ka kama ruwa ka dawo zubairu da kake wannan maganar ai ganin dama ta ne na barka a shago ko kuma na kulle shago na tafi kama ruwa ko kana da gado na ne kuma dai da kake wannan maganar duk sanda nan bakka a shagona sai na shiga na irga kayan shagona tsaf haka zalika in na da sai na koma na irga kayan da suke cikin shagona na tabbatar komai yana nan a daidai yadda na basa. Au, baka yadda da ni ba kenan alaji ko ka ɗauke ni ɓarawo ne. Ina zuwa Zubairu wannan fa ba magana ce ta yadda ko ta rashin yadda Yanzu duniyan nan sai a hankali. Eh, talauci ya mana kaka gida. shi halin mutum ba kwano ba ne bare ka kwankwasa ka ji yadda yake yawwa yanzu duniya sai a hankali yawwa yanzu me ke tafa da kai wallahi alaji dama eh, ai ka gama so shake ka da wani washe bakinka eh. na sani magana ce ta kuɗi ko ba kuɗi ne ka kawo wallahi tallahi alaji shi ne to ina zuwa yawwa Zubairu, ka gane naira hamsin nan? tun safe da na bude wannan shagon na ita kadai ne ita kadai kuma saboda haka sisi sisi wallahi wala ba alhaji alaji garin kwakin da kadan zubairu ka san Allah babu abin da zan baka a cikin hamsin din nan saboda haka abu wani sarkin Wanda ba zan baka wallahi ko me za ka to alhaji an saba taimaka mun ya kamata a taimaka mun wannan karan ba zan taimakawa yanzu haka zan tafi ke eh haka eh, hakan ma za ka tafi baka ga baki na duk abu bushe ba alaji bakin ka kai ka jiyo kuma wannan kawai ina cikin jin shiri na ka zo ka kasa abun bakin cikin ma abun ban haushin ma wai ya zo kofar shago na ya zauna salon a ce shine mai shagon ne kuma dan maula kai kai zubairu su mutane wasu yanda ka san me zan ce in ci gaba da jin shiri ai abokina wallahi shi isa nake gaya ma zaman lafiyan kaɗai a garin nan a ce kana da sana'a muddin aka ce baka da sana'a a garin nan to wallahi billahi lazi kana ruwa dan kana ji kana gani zaka kwana da yunwa ko sannu babu mai leƙo ya ce da kai kamal sannu babu ai kwana da yunwa ya zama rugula abokina idan ka shallake yau zaka fada ku. ha ba dan Allah ai ruwan jakarci idan baka shata a ƙauye ba ka shata a gari ka ce an je mama wannan ba abokina abin magana wai kwana biyun nan abokina ina ganin giftawar wata yarinya ta lallai yar kubur-kubur yar siririya yar daidai-daidai abokina yake ciki kai kamar, kai kamar, yanzu wannan rayuwar da ake ciki kamar har iya tunawa kake da mace yanzu na fa na gama baka labarin cewar na ɗauko yarinya a daidaita mun je mun yi fakin daga bari in samo canji na dawo na nemi yarinyar nan sama ko ƙasa babu ban san yarinyar nan haka take ba sai da na je zan biya balance gaba ɗaya abin ya dagula min lissafi a kuma kai abokina ai ba duka aka tara aka zama ɗaya ba ba duka aka tara aka zama ɗaya ba in an bi taɓa rawo ai abu ta mabi sau ban gane ba wani gangancin ne ka yasa ka fita ka bar bakuwa a cikin mashin ɗinka ba tare da ka rufe ta kuɗin ka amma wallahi ba da wallahi ba ka da mutunci wallahi kai ba mutumin arziki bane yaya a cuce ni a zalunce ni in zo ina gaya ma matsalata amma ƙoƙari kake ka ɗaura min laifi? Kina riga sahiwa, ki sa kan gaba. Wannan wani irin rashin mutunci dan Allah, ina sai ma magana a shi gaba ɗaya hankalinka da jinka da ganinka duk ka tattara ka tattara ka ɗaura a kan wannan yarinyar? Ani ta wani? Ba ce ce ita. Ita ce yarinyar da nake baka labari. Ki ci sa kan gaba. Hakan za ka? Allah ya yi na mamaji. to Allah ya shirya duka inda kike zana shiga na fida ke Malam lafiya za ka wani sha gaba na haka na san ba girman ki bane tsayuwa kan titi na daɗe ina ganin wucewar ki cikin layin nan na daɗe ina so in samu in yi miki magana sai yau na samu ƙwarin Allah ya bani ƙwarin gwiwar yi miki magana gaskiya tun da na ganki na yaba da hankalinki da natsuwarki hasali ma su suka sa na ta maza na zo nutin kare ki zan so a ce ki bani ko da minti ɗaya ne a cikin lokutan ki masu tsada kai dai wallahi ka fiye na shi yi ai dai babu komai kamar dai ne na faɗa miki tun farko na ina yawan garin ki akan layin ne kuma fisbilillahi na yaba da hankalinki nutsuwarki hasali ma su suka sa na ta maza na zo nutin kare ki to na gode ya rage ma kya tafi babu lambu waya babu suna eh a yara a girman ki bane ba ai sai ki ja imin da iya suna na da ƙarya wow ku kifa suna mai dai to baki bani lambar waya ki ba kuma baki gaya min inda gidan na kai yake ba kin san ba girman ki bane tsayuwa akan titi na wanta mizanin so mizanin so no kake mu ba wai waya na bane wayan abokina ne so na zo wajen shi waya na kuma babu caji in gane sosai na cire layi na sai na an sauyansa sai na saka sai na bada nawan a caji saboda important calls in gane shi yasa na ya ba wai wani abu ne ba abuki ne da ke sa Okay, za ka iya sakawa da kanka. Okay, no ba, ina jin ki. 081 00 nine five. Thank you. Na gode. Bismillah A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna lillahi wa inna Alhaji yanzu saboda rashin mutunci ni kake kira da shaidan ka mayar da ni annoba. Zubairu yaushe na kira ka da annoba? ai a uziya da nayi nayi ne don in kare kaina daga sharrin mutum sharrin aljan da sauran duk wasu masifu zubairu kana gani fara nan a gabanka aka yashe ni a shagon nan amma haka ka tashi ka tafi baka jajanta mun ba yo banda abinka ana satar babu ne ka manta tintsa jiya ka ce min tintsa ba baka yi cinikin ko kwandala ba naira saba'in kawai kai nai nai ka bani naira ashirin ka hana ni kuma za ka ce min an maka sata ana satar babu ne oh yanzu cewa kake karya nake ko zubairu ni ko da kai aka haɗa baki aka zo aka yashe ni ne a ah, kai baka ga na canja ba gezina ce a jikina ido ne a tuwo ne a idonka baka ga gezina na sa ba aka ce wani da ni aka haɗa baki aka yi maka sata ko idonka ne ba shi da kyau in idonka ba shi da kyau ka zo mu kai ka asibitin mala aminu kano a wanke maka idonka kaga malam kawai ka tashi ka kama gaban ka ka san inda dare ya ma dan na fuskanci ba alkhairi ne yake kaka waje eh, na ba yawwa eh naji tafiya ya zama dole eh zan tashi in tafi ni dai shawara nake baka wallahi alaji zubai da an ki haɗo shawarar taka ba zan ɗauka ba eh ka ji mutum mu san da muka yawo neman kuɗi zubairu kana can gefen kaɗa ne eh, mun je Legas mun shiga Port Harcourt ba inda ba mu shiga duk ba neman kuɗi kai kana can gefen kada ne za ka zo kana an ƙi a ɗau shawarar halin kiki bare shi can baya ki canja rayuwa ta yan ƙarya cire bude in ga fuskar cire mu bude bude algunguma ai na san dama ke ce algunguma ke ce kika min sata ke ce barauniyan nan wallahi tallahi wallahi ke ce ko rantsuwa ban balan ka fara ba sata kace wallahi tallahi ba ni na ba sata bani ni kuma ke kin san girman Allah ko da kike kike rantsuwa da shi ke ce nan ki zo ki ce wai ki ta fada na yi miki taimako ki kwashe min yan kudade na ki dora ni a cikin masifar da tintin nake cikin ta a yau a rayuwar duniya ke ce kika ki fito min da kuɗi na wallahi ko kuma kin ga hanyar nan ba kowa in daka ki wallahi tallahi da ki kuɗi na Wallahi ban taɓa yin sata ba, ban san ba ni ne aka sace. Ni shashasha ne, shashasha ne an taimaki ba. kuma bala, bala. Me ko yake faruwa? Barauniya ta na kama ga ta nan, na gane ta. Kalli fuskar ta idan ta mutul mutul haka take. Kana ganin ta idan sata gare ta. Mace da kamala kace ta ta maka sata bala? Ido na fa kai ka sani, karkar nake. Ka sani ba matsalar kwakwalwa gare ni ba kuma tuwo ido na ya ci ba. Wannan ita ce ta yi min sata. kaga malam kuta-kuta ni ban taba ganin sa ba haka kawai ina cikin tafiya yace wai ni na sace masa. Ke daga ina yake? Na fito daga gidan zan je wajen kawata. Bala anya ko ita ce? Ka kane ka ka ka ganta idan mai idan mai idan idan idan sata. Wallahi farau ya ce ta fitar da kuɗi na ke fito min da kuɗi na. Allah in ba ta fito. Ka ce ma ba ta taɓa ganin ka ba bala. Ƙarya nake. Ƙarya nake kenan. Kawai ki je je ki. gaskiya ba za ka dinga haƙuri ka dinga haƙuri akwai damuwa take damu shi sa kake ganin duk wanda ka gani anya sai ya ga kamar su ne suke sa maka wannan damuwa amma ka duba wannan yadda kake ganin kamar ina ka bala take a gurin su barayin yanzu wallahi kaya suke sa masu kyau kaga mutum kamalalle ko mace mai haiba amma ƙaryar banza ce a cikin zuciyar ka dinga haƙuri kawai wannan kana ganin bari mu ce ta to shikenan bala eh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 ana ga kura ana ga yaji faiz ya hau ina mu baki shawara ki iyakacin kokarin ki ki yanke dukkan alaka da ke tsakanin ki da shi tunda yanzu bai kin san cewa ki riga kin aure ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin haɓu in saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so ba yanzu zaki ga maganar da nake gani zaki ga abubuwan da nake faɗe a kanki ita fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya ayyaba yaba kyauta ta ce karɓi mana ban iyayenki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 ni hadid zai kunce wa zani a kasuwa to dudu na nawa a cikin gida zuciya na tare da abin da take kauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba damuwa ta ita ce ka riga ka shauƙa zuciyata na kulawar ta a gare ni ai ni na sani wallahi na sani dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki yanzu haka daga jan faruk shi, kuma maganin da muka tattauna shi kenan a wajen ke sanin ɓarni abu ne mai sauƙi amma gyaranta sai an sha wahala. Tuna shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta. To haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wani Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu shi dole zai Zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar talata da misalin karfe 8 na dare kada ku manta ku yi subscribing channel din altarif tv da kuma zarge tv tare da danna kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun shirin zarge mugun kulli